Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci. a bidiyon mu na yau insha Allahu za mu muku bayani yadda ake yin amfani da trust remit tun a baya mun yi bidiyo akan yadda ake yin registration na ita wannan extender da kuma yadda ake yin verification wanda a lokacin mutane da yawa sun bi ta wannan hanyar kuma sun yi verifying lafiya lau sai dai kuma yanzu verifying ɗin yana da ɗan yin wahala so tun a lokacin muka so mu yi wa mutane bidiyo akan yadda ake amfani da ita ba mu samu dama ba saboda abubuwa da suka ɗan yawa da kuma yanayin exchanger ɗin da suka dinga tafiya maintenance duk wani mai amfani da trust remit waɗanda suka santa sun san a baya sun tattafi maintenance da yawa to wannan dalilin ne yasa ba mu yi bidiyo akan yadda ake amfani da ita ba so yanzu abin nasu ya yi sauki suna tsayawa sosai yanzu ba sa tafiya maintenance sosai kamar yadda suka ringa tafiya a kwanakin baya shine muka ce to ya kamata mu yi wa mutane bidiyo akan yadda ake yin amfani da ita ita wannan exchanger din da yawa sun san cewar wannan exchanger da suna da application a play store to da aka yi musu yawa saboda mutane da suka rinka rijista da yawa aka dinga buƙatar verification da yawa shine suka cire application ɗinsa daga play sai suka dawo iya online wato sai ka shiga ta web browser sannan za ka shiga ka yi rajista da su so kamar yadda kuke gani wannan shine ainihin page ɗin wato da mutum ya sa username ɗinsa da password wato email ɗinka da password ka buɗe nan gurin zai fara kawo ka daga nan sama wajen wannan ɗigo dogon guda uku gashi nan da nake taɓawa so ne kan menu ɗin da ka taba shi za ka ga inform ɗinka wato kun ga shi nan home health spend account ma my account ga su log out nan so idan account ɗin mutum is verified so a dama a nan gurin za ku gani shi nan an sa account verified idan kuma account ɗinka is not verified za su rubuta ma verified your account sannan kuma idan account ɗinka yana processing na verified za ka ga sun nuna ma is under verified so wannan dai kamar da kuke gani gashi na is verified so muna da limit da yawa kenan tunda kun san dama limit suke bayarwa idan ka yi verifying za su baka limit da yawa idan kuma baka verifying ba limit ɗin kaɗan kaɗan ne za ka iya amfani da ita amma kuma limit ɗin kaɗan ne baya wuce na dala ashirin da ko uku ne idan mutum bai verifying ba so da farko idan mutum ya shigo kamar haka ga shi nan kun gani account ina is verified so abinda mutum zai fara yi bari mu taba wannan dugo-dugon guda uku wannan abin ya fita so da farko abinda mutum zai fara yi zaka duba exchange rate din ku gani duk wani dala za su ba mu 6.41 GHC wato Ghana cedis duk a dala ɗaya za su ba mu 6.41 Ghana CD so ya danganta da account ɗinmu account ɗinmu dala nawa ne idan account ɗinka mai iya dala ɗari ne to ka san yadda za ka yi kenan idan kuma mai limin ne da yawa masu irin 3000 dala ko kuma 1000 dala so kun ga mutum yana da limit da yawa so da farko abin da mutum zai fara yi ga guri nan da aka rubuta usain din nan so nan mutum zai shiga sai mutum ya taba abin da yake so a misali bari mu sa dala ɗari za mu tura dala ɗari so gashi na an ce mana zai get zero wannan 640.8354 wato za mu samu DHS guda 640.834 so wannan shine DHS din da za mu samu na dala ɗarin nan da muka sa so ga guri nan da aka rubuta method idiyon eh, delivery method da mai za mu amfani kaga sai mu shiga wannan ga wani ɗan aro nan a nan gurin to shi za mu taɓa so zai mu ɗan taɓa aron nan zai nuna mana ga bank account ga kuma mobile money ga kuma airtime top up to sai mu zaɓi mobile money tunda da yan gane za mu yi ciniki to da mobile money za mu biya su bayan mutum ya zaɓi wannan mobile money din sai ya taɓa continue gashi nan mun taɓa continue kamar yadda kuke gani so again zai ƙara kama wannan pejin shine inda za mu ƙara cike bayanan wato abin da za mu sa again sun ƙara rubuta mana duk dala ɗaya za su ba mu wato duk dala ɗaya equals to 6.41 GHS wato duk a dala ɗaya za a ba mu GHS guda shida da ɗigo arba'in da ɗaya so again sai mu ƙara rubutawa abin da za mu sa bari mu ƙara rubuta dala ɗarinmu gashi na a misali na sa ok na sa ya yi yawa gashi nan na sa dala ɗari sai suka ce za su bani they get 640 6.84 GHS gashi nan dama mun zaɓi mobile money sai mu bar shi a sai kuma with da me zamu biya shi ma gashi nan visa o mastercard sai mu bar shi in kuka shiga za ku ga gashi nan ga bitcoin ga visa o master sai mu bar shi a wannan visa o master tunda da kati za mu yi amfani so dole mutum ya tsaya anan nan gurin nan dole sai mutum ya kula sosai a nan wasu suke samun matsala sai su ga transaction din su yaki. so idan katinka limit ɗinsa 100 dala ne Su kun ga anan sun rubuta mana cewa ga fi ɗinsu ga fi ɗinsu nan wannan za su yi charges ɗinmu dala shida da ɗigo talatin kun ga sun yi ƙari kenan da duk transaction na dala ashirin suna ɗaukan dala ɗaya ne so kun ga amma yanzu sun ƙara yanzu suna ɗaukan 1.30 kenan dala duk transaction guda ɗaya inda a da ne wannan dala ɗarin da muka sa za su yi charges ɗinmu 5 ne duk dala ashirin wani dala za su charges din mu 5 dala amma yanzu kun ga ya zama 6.30 dala to sun yi ƙari kenan so ga transfer time din nan kuma within minute wato transaction din su yana da sauri sosai sai kuma total to pay kun ga abin da aka rubuta nan total to pay wannan gurin gashi na yana da matukar muhimmanci bari in nuna muku shi sosai kun gan shi nan total pay din nan kun ga abin da za su caje mu a bankin mu za su caje mu dala 106 dala 106 sai nan kuma recipient get shi kuma abin da recipient zai samu kenan zai samu 640 zai samu GHS guda 640 da kwabo so idan katinmu karami ne mai dala 100 kun ga dole sai mun koma baya mun rage so sai mu dawo nan baya sai mu rage wannan sis ɗin da za su ɗauka a misali bari mu sa 95 bari mu sa 95 so kun ga mun sa 95 shi recipient ɗinmu da za mu tura wa da za mu je bayanan mu ɗauko information ɗinsa kun ga za mu tura mai 608 wato 608 GHS 79 to sai mu ƙara sakowa ƙasa kun ga again bai yi ba sai mun rage kun ga total fee ɗinmu still za mu biya dala ɗari. dala ɗari da kuma ɗigo casa'in da takwas so kun ga again sai mun ƙara rage wannan ɗin namu so bari mu ƙara ragewa mu ƙara saboda ma banki ya kamata kawai mu sa bari mu sa 92 kawai kun ga 92 shi recipient ɗin namu zai samu GHS guda 589.57 mu kuma za su yi charges ɗinmu 97 0.80 so again ma dai bari mu sa 93 kawai 93 ma zai gashi nan mun sa 93 dala so a 93 dala recipient mu zai karbi 595.98 ghs sannan mu kuma za a yi din mu 98.86 kun gani wannan shine total fee abin da za a yi din ɗinmu sorry wannan shine total fee abinda za a yi charges din mu a banki kenan idan katin mu karami ne mai dala 100 to kun ga wannan is okay ko da bankin za su yi charges din su gashi nan dai za su siyan mu da dadal su ya danganta da nawa ce dala a bankin so banki za su dau wannan kuɗin za su dau dala 100 za su dau dala 98 so sai mutum ya lissafa ya gani nawa ce dala a bankinsa so idan mutum ya lissafa nawa ce dala a bankinsa a misali bari mu je kalkuleta mu ga awa idan a ce mu suna sayar da dala akan 400 da nawa ce ne a misali 450 sai mu sa sau adadin wannan dalar da za a caje mu za su caje mu h suka rubuta ko point wani abu ne goga 98.86 kun ga 98.86 so kun ga abin da ya kamata mu sa kenan a cikin account din in dai mai dala 100 ne to za mu sa wannan kuɗin za mu sa da 500 kenan to kawai mutum zai iya sa da biyar account din nasa so a misali idan muna da 40,000 account da biyar. a account ɗinmu to za mu iya wannan transaction so da zarar mun gama dan kun ga mun cike nan mun sa za mu za mu spending ɗin 93 dala sannan za mu su wanda za mu tura wa ghs ɗin shi kuma zai samu 595.98 wato da ɗigo 88 gashi nan za mu biya da mobile money za mu sa mu. ga transaction ɗinmu kawai sai mutum ya taɓa gurin nan da aka rubuta continue gashi nan mun taɓa continue so again za su ƙara jaddada ma gashi nan kun gani or choose an existing recipient so gashi nan again za su ƙara jaddada ma gashi nan recipient get service name mobile money sannan kuma we spend za mu spend din 93 dollar sannan zai get wanda za mu turawa 595 dfs sai kuma exchange rate wato abun da za su rinka rating ɗinmu da dala ɗaya za su ba mu ita akan 6.41 GHC wato Ghanaian CD sai kuma estimated piece wato piece ɗin da suka caza kun ga ya zama guda biyar shine charges ɗin da suka yi mana kun ga haɗawa suke da charges ɗinsu gaba ɗaya a transaction ɗin so gashi nan total pay ɗinmu gaba ɗaya za su yi charges din mu a cikin bankin wato katin da za mu yi amfani da shi za a caji za a ɗau 98.86 dala wato dala 88.86 shine abin da za su ɗaukan mana gaba ɗaya a banki shi kuma matan wannan da za mu turawa kuɗi wanda za mu turawa ghs din, shi kuma matan na ghana shi kuma zai yi resibin din. 595.98 cd wato 595.98 shine ghs ɗin da zai yi receiving so idan muna so mu cancel ga back nan za mu koma back idan kuma muna so za mu ci gaba kawai sai mu taɓa wannan address ɗin ga guri nan da aka rubuta address kawai sai mutum ya taɓa shi so da ka taba shi zai kawo ka recipient information din nan wato ad recipient to sai mutum ya tafi binance sai mu je binance a misali bari mu je binance din yawa idan muka shigo binance kai tsaye kawai sai mu taba p2p ga p2p trade nan gashi nan nan gurin kawai sai mu taba shi p2p trade so idan muka taba p2p trade gashi nan currency din mu yana kan naira nan sama kenan kawai sai mu taba shi mu mayar da shi ghc na to kudin gane gashi nan GHS so gashi nan mun zaɓi GHS so mun zaɓi GHS sai mu shiga mu duba mu ga waye za mu iya siyar mai wanda zai sayo na wannan adadin so idan muna gudun kar mu samu ba mu samu da wuri ba kawai sai mu koma wannan din namu ok 580 da nawa ce ma so kawai sai mu rubuta na adadin GHS din da muke so mu wannan bari mu sa ɗari biyar da ya mafi ɗari biyar so kawai bari mu sa ɗari biyar sai mu selectin ɗin mobile money shi nan mun yi selectin ɗin mobile money kawai shi kenan sai mu taɓa yes so da mun taɓa yes shi nan za su kawo mana su kamar haka so sai mu duba mu ga wanda za mu siyarwa ok amount din namu 595 ne ko 4.8 wani abu to kawai sai mu je mu sa wannan 595 din anan 595 so kun ga abin da za mu sa kenan so kun ga lissafin yadda yake gashi nan za mu turo mai 595 dhs za mu turo masa 595 dhs shi kuma zai ba mu ga adadin usdt din da za mu samu nan 85 wannan usdt kun ga za mu samu 85 USDT so shine adadin USDT din da za mu siya da wannan 595 GHS din nan da muka sa so wannan kenan so kawai idan mutum ya shiga zai kwafo a nan nan da muka shiga so mutum zai kwafo information ɗinsa sai ya rubuta sunansa a nan na macin ɗin da ka kwafo wanda za ka siyarwa nan ga email idan ya sa email ɗinsa ka sa sai city gurin city kawai akara ake sawa sai mu sa akara sai town shi ma again kawai sai mu ƙara sa akara sai country country ghana ne sai mu sa ghana sai kuma wannan postal code shi kuma postal code kamar yadda kuka sani kowane guri da nasu to sai mutum ya koma can google sai ya yi sacin na postal code na akara za ka gan su da yawa kawai sai mutum ya ɗauko ɗaya daga ciki kawai suka zo ka yi festin so da ka zo ka yi festin kawai sai mutum ya taɓa nan adresipiyan so da ka taɓa adresipiyan za su nuna ma inda za ka yi sandin sai ka tura mai ghs ɗin so da zarar ka tura mai ghs ɗin shi kuma bari mu shiga wannan na ƙasan mu gani a misali za mu siyarwa da wannan a ce wannan za mu ɗau information ɗinsa so ga shi na yana loading so a misali za mu turo 595 ghs kun ga ga abin da za mu receiving nan za mu receiving din 85 za mu receiving din 85.73 usdt so a misali a ce mun yi wannan transaction din successful muna so za mu sayar da usdt din tamu so bari mu shiga mu canza wannan din mu ga a misali muna so za mu siyar da wannan 85 sdt din bari mu ga nawa za mu samu a misali mu shiga wannan $85.73 SDT kun ga za mu samu dubu hamsin ko? So kun ga za mu samu dubu hamsin, kuma mun sa dubu arba'in da biyar mun sa dubu arba'in da bari mu ga kalkuleta ɗinmu kun ga a misali mun sa dubu arba'in da hudu abin da za su caje mu dubu arba'in da hudu da wannan a misali sai mu ce minus dubu arba'in da hudu da ɗari biyar minus so kun ga za mu samu 5,000 kenan kuma karfa kumanta ba duka suka ɗauka ba ba 100 dala ɗin aka ɗauka ba 98 dala ne gaba ɗaya aka ɗauka to kun ga a can muna da ragowar dala biyu kimanin 1,000 sannan ga wannan so kun ga dai at mutum zai iya samun 6,500 ko 6,000 a wannan transaction na trust remit kuma ya danganta da bankin kamu kun ga yadda dai muka lissafa dalar mun lissafa ta a 450 ne so idan bankin kama dalar bata kai haka ba wani bankin ma suna siyawa ƙasa da haka 410 420 so kun ga idan bankin ka yana da sauƙin dala za ka samu wannan da yawa so wannan shine bidiyo da muka ce za mu yi akan yadda ake amfani da ita wannan trust limit wanda tun kwanaki muke ta so wa mutane bidiyo a kai so da ake suna ɗan tafiya maintenance isa ba mu samu mun yi ba shine muka ce ya dace mu yi wa mutane bidiyo akan ita wannan extender ta meet so wannan shine yadda ake transaction da ita kuma ba wani wahala ne da shi ba kamar yadda kuke gani kawai da ka rubuta information ɗinka a nan bayanan da za ka siyar kawai sai ka koma Binance kamar yadda muka yi shaf shaf in ka je Binance sai ka ɗauko matan ɗin da za ka siyar wa na Ghana sai ka rubuta mai adadin da can suka baka na Trust in ka zo ka sa mai a nan kai ka tura mai shi kuma an yi resibin suka ɗau kuɗin a katin ka suka tura mai shi kuma da ya yi resibin kawai sai ya sakar ma coins ɗinka in ya sakar ma coins ɗinka kawai shi kenan sai kai kuma ka je ka yi p2p again sai ka ƙara dawa kamar yadda method of payment ɗinka ngn sai ka zo ka siyar da wannan usdt ɗin da ka siya sai ka samu ka a take so har ila yau dai muna roƙonku idan mutum sabo ne a wannan channel tamu mai albarka isman tv ya daure mana subscribing sannan ya mana lakin idan bidiyon ya burge shi saboda lakin din yana ƙara mana ƙwarin gwiwa sannan kuma a yi sharing din bidiyon ga sauran mutane mun gode